nazifka da ne yarima on Ke, ina za ki ji? Ina ruwanka da inda zan ji. Muna magana kina magana. Ina. Ina. <laughs> <laughs> <laughs> wannan za ki wannan ya baba wannan fa ka san yau fa eh, akwai jangul fa nake ga ba akwai yan canjika a ciki kai Allah manta da wannan kudin wannan mata ishe a ba kai ga san hamu je wajen eh akwai harika fa mai kyau za a yi ta nake gawa kai ai ina gaya maka kai mai ka nan ni da kake eh. a garin nan kowa ya san bros ne kai Allah saka nawa Allah bros ai ka san wani abu eh ai lokacin da muka je hotel din nan ala wala daga ka dau ruwan zanzan ka gurba nake akai din ba ai zaka jin gaya maka eh. a wannan lokacin da kai baka sani ba. Ka rantsar da yarinya. Ya ba zan rantsar da ita ba. Rantsar da yarinya. Ah, ba ba ba ba ba ba ba ba ba. ba ba Me ke me ba ba ah, ke? ba Ya ba Me ba ba ba Me ba ru? suka kwace min da gana da gana. A nan garin wani ya kwace miki baya? Ah. Yau za su san da Haba jagwa. Yau za su san da wa ake Jagwa kana garin nan. Yau za a san cewa ni ne shagon garin nan. Yau za a san cewa shege ke kwana a gindin Ni ba ke za ki jin gaya miki. Ni ne mutumin da na yi da dadiro ɗari ba ɗaya. <laughs> ni ne mutumin da na zauna da iskanci ba adadi yau zan tabbatar kowa ya shi a garin nan zan nuna masa cewa shege ne ni na gaske ba a kawo wannan ka kahedi ma hukunci ne saboda ke zama rikomanda na soja ni saboda ke ruwa da kada a ciki zan tsugun ina da ni wadanda sun kuma sani zan na shi wani jugun jugun makiyan ki mun kaya na Kai? Me haka kake kuma gaishe da shi ka karɓan mun waya ta kai mai duka ka karɓan mai waya ta. Kai ma kawo ka Barka dai ma. A'a wallahi tallahi ban fasan kai bane wallahi. Bani na ci. Ya sha wani gilas. zo ka kai gilas. din nan. mun waya ta. Wa? Ya kuke bashi ka karban mun waya. kai wannan uza ki ci durin uwa ki. <laughs> mu ne wannan wallahi ba Allah. Me haka? Kai ka ba su wayar ku mai duka ku karban mu. Kawo wani abu ko wani abu ba. Do Allah do Allah ka kai hakuri. Ko kore. Kina ji kina ji. <laughs> No no no no. no. <laughs> Eh kai gaude. Eh a gari. To ai kai ne maka bakin gani yau. Inna lillahi. To ya akai. billahi lazi yau na gaya maka wannan abin in ba sa abu dan dai kana da tawakkali ka dan yi karatun alqur'ani ba ni da tawakkali ba ka dai alqur'an ba ni da tawakkali <laughs> wallahi na gaya maka ina mata ka da kuka rubuta eh da keke matan nan eh ma ajiya maryam ba sai na ga wani ba gidaje wa wawa gaba ɗayan sama in ka kalle shi billahi alazim bai ajin aurenta ba sa duk a fashe kai dan Allah wallahi kawai naga ta zo tana suna tafiya tana jatau eh gaya mun gaskiya wa billahi allazi la ilaha illa huwa yadda in na gansa sai kai mamaki maryam din ai daga zuwan ka nan ba a yi minti daya ba ina gaya maka lillahi da na ganta kuma za ka ji abun mamaki shine wallahi gan takalmin sama wari wari za ka sa jini na ya hau wallahi na gaya maka yanzu da na ganta har na ce mata hello da baka gaya da wannan daga hannu kai eh ka kalle ko da na gan kaga ba a yi minti in ka ka su alƙurai ta ce ka je yanzu a gani ka je ya ganta nan nan nan nan nan nan nan nan eh, lafau kaje kai la haɗa rabawa sai da Allah kuma ni na tabbatar da wancan mahaukacin ya fi sa hauka dan a tsamiyar karafa sai da mai gari aka tattare da masu unguwanni da dattijai aka mai da jan ƙaryan gari kusa da makabarta ko da ya mutu shi kenan kuma wallahi a haukan wancan a haukan wancan zai ɗaukan danna nama a ciki to amma in ɗiga masa wuƙa ina ɗauka wuƙa gwabza masa to dai ina tunani dai ni dai in na ga mota 'yan sanda nan zan fita a guje amma dai babu ruwana. alƙuran babu ruwana na shiga duhuwa ta so dilin na yi ban gani ba masoyiya zan ice sha saboda ke haba mariya haba mariya wannan fa wannan da kake gani eh wannan firgitaccen yau kai Eh? wace magana firgicewa ni na fara firgita ta kai wallahi wannan ba kala ka bace ajin ka ce wannan ina kike matar kirki ina kika samu wannan wargatsatsan haka kai ne wargatsatsan inna lillahi wa inna ilaihi raji'una albasa ba ta halin ruwa ba yanzu wannan wargatsatsan kina ganin ci fuskar sa kamar an nauyi kahi kai kake kallon haka ni ba haka nake kallon sa ba yaro ya dauke mun katifa ta

amma mariya ni ban ga abin da mata suke gano a irin wa'annan ba takalmin murya ce inda kasan an yi yakin badar inna lillahi wa inna no, no, no, no. Labarin ka gaskiya ne. Ai, taɓaɓɓe ne, iya taɓaɓɓe. Allah. Wai Maryam, zan iya rike da karjini na ya haɗu. Ba za ka haɗu ba. Wai dan Allah me tace ma? Ta ga magana ne. Ta ga magana. Zan iya hawan jini. Wai me tace ma? Ta ga magana kenan. Wallahi ta ce wai in yi hakuri ban a gaskiya abokina na baka aiki da dare inna lillahi wa inna wallahi baka aiki dan Allah kana aiki wallahi abokina aiki ina kasan keken dinki inda na samu matsala Allah alqur'ani ciyarwa ne ba cewa alqur'an ba ah, cewa amma kuma ba dai da ne amma a kai ne tattalbace ne akwai kai in dare inda ka san keken dinki haka nake to keken dinki ga ga ga keken dinki ba allura ba zare uwar ka zai ci ah wa inna ah, ilaihi raji'un kai kusa ko wannan ne Allah alquran a da yunwa da ina ga yanzu warware ba bane ne wallahi to ya manyanta kai ah, ah, wallahi ka eh. wa <laughs> bari kawai kwamaret wai wai wai wai wai kai haka ubangiji yayi wannan da ka profeso ina jin ka kaga ga da kwada kajin gidan gona luku luku ai bai kamata wancan yaro a bashi da wancan kaji su kashe shi ba gwanda a tallafa masa a sanya ya za a kore shi manya su zo to ai hikima ce profeso ne ba da kwamar eh, eh gaskiya wata karan nan mun san a kwarewa da ne a harkar karatu na duniya wanda shinda suka bani lamba yabo suka yadda da cewa ni kwararre ne a sashin soyayya kuma cikakke ne a bangaren Lobali love and hadari eh. from aure ko ba aure. <laughs> Ni na san wannan zance, ai magana tsakani na da kai. Ina kwamarat. Ina jin ka profeso. Idan mutum zai zuba a guje ice gobara gobara ka san hankalin kowa bai taya Ya ba na rantse ma da Allah profeso. Eh. In zaman makoki ake he an wargatse. To alhamdulillah ka zuba a guje kana gobara jama'a gobara jama'a zai bi ka a guje an ka ga yanayin sa ai matsoraci ne. Dan ƙara lekawa, To ba halitta ba. Wai. Wayo daɗi wayo daɗi. Kana je ka zuba a guje. Haka za a yi. Zuba a guje. Haka. Yawa gobara wuta jama'a wuta. Jama'a wuta kai wuta wuta. Ah. Ai ku kwantar da hankalinku. Ai abin da ya sa ga mun kaɗa can haka ba wani abu bane. Saboda mu muna so muna ganin ga kaza a tukunya ta sha mai ta ya daddawa. Har da kuruciya da yaro zai nuna mana ba mai magani ba akan wannan naman? Ah! ai da ka jin gaya kin kina ji ai ku shi muka gani maka dahi saboda babu wanda zai ga mata da kwalan kaji irin ku haka yana yi na kallo ya bar wani jahili ya zo haka kawai ya zo ringa karatun banza da wufi a wai daman ba gobara ba ce wace gobara ai ko da gobarar ai tsaya ku ji in gaya muku mu fata ni da suna na alsha professor wannan makarantar hindi ta bani mai koyar da lobali mai koyar da mai ake nufi da hadarin soyayya da haduwar soyayya da kallon eh? soyayya ni kuma in kika ji an ce profeso eh. in dai profeso ne a hada shi wannan shine kwamarat kwamarat na profeso na profeso shi wannan shine yake kare mutuncin soyayya yake bawa soyayya tsaro shi isa muka ga ya kamata mu kori jahili masu ilimi su ba tafiya ta yi daidai ga eh, profeso ga kwamarat wannan amini na ne <laughs> ni ne nan alshan malam muhammadu lieutenant kanal kofar janar manjo sajan fursan da dan kuda kuma professor kabo to ni kuma idan magana ce ai ba ku sani ba eh. ainihi dan makarantar mu ne magana makaranta ne abin da karatu ne kawai karatu ya da shi karatu yake koya mana kuma kun kore shi professor to yanzu eh? ya zani lamari ya ba yanzu ba baya nan babu wanda zai koya mana to ku sai ku koya mana dai a jami'a ga ku sai ka koya mana. Shi karatun za mu koya muku. ku koya mana. Professor. Au, Professor. Eh? na kake? Tusa fa ta kure bodare Ba ta kure bodare ban dai da kafa. Babu komai. an san karan tsiyar. Kana ji na? Ina jin ka. Ka san akwai wani littafi da kanan jikan kihiyar kanwa baban mu Ibani ice mm. rike domin koyar da karatu a kowane lokaci. A shi bane ne lokacin zai mutu ya baka wasiya ga duk duniyar nan kai za a baka mallake. Duk wanda aka ji kanan littafin ishafa saboda tsaba soyayya ina so in gaya maka. kenan ma je ka ka dauko. Ba inda zaka je tsayuwa za ku yi koya. A ina. Ku zo ku koya A'a, kun taɓa ganin ɗan boko matsayin kwamarar da profeso an yi abu da ka? Ai abu ne ake hatsare ina da wani tsohon dictionary da kamus. Shi zan je in bincika ku bani minti. Zan No no no no.